na Morales ta Maiduguri ta doke Imba da ci bi da ɗaya yayin da aka shiga mako na talatin a gasar Premier League ta Najeriya. An dai buga wasan ne a filin wasa na Karanka da ke Katsina a jiya Lahadi. Benjamin Turba da Efe ya Yahayere suka zira wa Elkana mai kwallayenta wanda haka yasa yamba ta sha kayi a wasanni goma da ta buga a waje. Masu sharhi da yana cewa wannan babban koma baya ne ga burin kulob ɗin da ke yunkurin lashe kofin gasar. Saura mintuna biyu a tashi kacar Imba ta samu ta zira kwallonta guda a ragar Elkanami. yanzu haka alkanami na matsayi na goma sha uku da maki talatin da tara yayin da Ayimba ke ci gaba da zama a matsayi na ɗaya da maki hamsin da biyar. Warriors dai ta sha kashi a hannun Abia Warriors da ci biyu da ɗaya a Umahiya. Kana Hatland da Lobby sun tashi canjar rasu wato babu ci ko ɗaya. Wiki ta koma matsayi na uku bayan da ta lallasa Bayelsa United da ci biyu da ɗaya. Sannan zakarin gasar Kano Pillars suka tashi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya da Ifeanyi Uba a garin Inewi. A lafiya Nasarawa United ta doke Rangers da ci ɗaya mai ban haushi yayin da Shooting Stars ta samu nasara akan Akwa United da ci ɗaya da banza.